الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي ثبت الله صلاة يسيتي بعمل تبتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya cewa da karatu daga littafin sharh sunna ya al-imam al-barbahari ninan na safo shi da gutsun ya safar 1438 kalanda ya nigeria na fi adi ya safo shi da gutsun ga da yin november 2016 kalanda ya miladiya na ida pedi 309 man ga wa qilla min an-nazar fi an-nujub illa ma tasta'inu bihi ala mawaqit as-salati

ọmọ láǹkàlẹ́ ọlá kí ẹni rákè òjì mọ́jú nànà fa iná wú yẹ̀dù ilẹ̀ zandakati ẹgbẹ́ e ni wọ́n ti gbà ló zandaka kí zandakati ẹ̀zùlá ká asirci so dẹ̀ bọ̀ musulunci ló màná múná àkídà yóò kó. ajagan ga guba ẹ̀sùn tí ó lo kó ẹ̀bẹ̀ yẹn sanji ẹgbẹ́ òun pé kí àjíǹdẹ́ ti mú nga ìgbẹ́ ilmu tààfíìrò tí ẹ ti nífi ọ̀gá ti sanji lẹ́wọ̀n aláwọ̀ gan efi àkúsùn kó ẹ ti ká ní ọkọ́ zàkàzọ́mọ lókàtí kàzọ́ za tán bàtán gá jẹ́ àjẹ́lí. za ka zama goma lokaci kaze za ka zama ya kaze in ga loji ko wa biyu za ka zama lokaci kaze in ga loji ta shi wa jiki yan wa giliya lole ezu fu ci canju lewun ci ya labari yiri na ji na kiyo na yara mu a ga ne tuyi na na murudu shi na ife ji buta kuti shi nan a fe ji kiyo ji a yi ga fi da lobe ya tsangi shi gan wani je ta su da na je di faruwa nan a ta tsangi itwa a kuti in the form of ga kuti ne ga ya tsangi na ya sai bai buta to ga mai ga su su lafani bi kai bayani ga nabi yaro ngamala aga ga ma zai tamatin da laha akifun ki kucin na na jeji tubu ta ji wuta na ya bako wa ne ga na bata ilmu tanjim yo mai alamu ci gani bai shirka ga da wani yau ne na ji suna ta kuma yau kula alam mafi sama tun hadu ga da illallah sai da ke ga da wanda ilimi ya gaibu na sai ce ci zane mai ji ilmun nujumi ko ilimi ya mu na ko ilimi a tasiri nan wa ga ga gaci can gidan wa yau labarin yana jin sunan gwaji yana ko ga a tanji ibn taymiya ga ga yi wal istidlal bil ahwal al falakiyya ala al hawadith al ardiyya ezo ji an ji amfani gangani de. hali yake na son da ya dasa da ya labari ne na jaji kin bani yau ji yana ku ke mina a ga wadda yau ne in gole ya ce labari in gole in na ji fata tabokanci gwala ji riga da nan na ji ya ji doti doti ji in gole ya wata ya ga ya ji

ilmu tanjim ilimi da juyo ilimi usulu ramli ilimi je ilimi jeje ati na ga uyo ilmu sihir ilimi jeje ati na ga uyo ezuga ezuga shi da wa ilimi e, e na jimo eh ta sun ci masu zan wuce jina wannan daga cikin qur'ani kuma ko ne kan ga to kato wace karatun suke uji akhdari a shimawi biya risala sai luwa da muktasar kalili wulu jama'a suke uci kawai maza bai malikiya bonin wace wuce su a waje a sun wa sili sili ya ba sili ya zafa yanzu a da dike wa duba sheku ya takada ndo ci ma wa da kpali wa uji wudi ke uci guba sheku ya takada guba ga nunga amu na faida fiye guba an tafi fáyidà sọ àfẹ́ wò jàfẹ́ láfíwò gẹ́ni bí a tì mí jàfẹ́ kò tìfẹ́ láfíwò ńgá láàmú nígbà òǹdàgò rà láfíwò ńgá lá fáyidà òǹdàgò bí a ti tẹ́ bí a lágùnbó kó ńgá dàgò a tì mí bí a ti tẹ́ òǹgò bí a lágùnbó before you realize zami dìde kó zànà mẹ́kántà wọn lọ àlá ni bẹ́ẹ̀ lè ní ẹgbó kẹ́ńtì ńgá wọn ìdíjẹ́ ńgá wọn ìgbòho yìí ní mbó ńgá mẹ́ṣẹ́ ashe ko yanzu ga ji bo kai ni sawa ji ke sawa ji shi bo za ji ga ga shi ga ga ne ji mu fe ji su yi waje a da ne wa ta ati ji ne ji ati ve ji tafabi ne tafabi jire ve be ki jire ve ke be kai sa bu jire wanda su ne ji mu ji ko sanji no le ko mu de ga sa wuci jin da no ji waje a da ne ne wa mota shi daga wa mota shi wa mutu daga wayar da to inuwa jiki inuwa gugu ne daga inuwa gugu ne jama'a zai ji na wajen a tun kwafiyon she yin doki a san bai biyo kaka ta yi biyo ta tuku wato na ya ga wani boci gu ba wani ka ga ke wani eh, man doki gun ba ga wani gane ko na gayi wato na gayi ya gu ba wani na waje a zaja ne kai gaskiya man wuce hajji albarka da wallahi sallahi kai ka gwa zarka da ka tubo ta ji bakan da ta ah, ce ya manya wa wuku ranuwa wa wuka buliya wa wu bariya wa wuce ne ga gudana wa wuce ne ji sallah jina wa wuce ne funu waje jina ba funa wa wuce mine jan lajina, jina wa eh, eh, funu wa yala funa ga wajen ya ko wuce ya gutu wa manga kun ji hukuncin musulunci okpe a a lalita hanbiya wani risala mai hmm? nazmul gurur mai ziya mai muktasar khalili mai jawari likilili mai minhajul jalili ngole ko undu dikio undu wuti to aje na nwa hape na kal ajiru mi aje mulatul iradi wa pe aja ba lóòdì yẹn náà kó ọmọ àṣìṣe gẹ́gẹ́ sùkúù ńgá ńgá ìṣe àgbẹ̀ ńgá ìmọ̀ ṣé wọ iye mọ̀ iye ọmọ lákàtú sàndóró àṣẹ mọ̀ yẹn àná. wọlé ìsàlìjà ìlú fi na sùn múgbìn wọlé mùlùkù yìí láti lọ wúta àtà egbogbo èdè e kara ẹgbẹ́ e zango tì dẹ̀ bá wọn kábọ̀ ìdè yẹ ye yẹn. alẹ̀ kí àyẹ̀wò mí ni gbọ́dọ̀ gé lèmi ẹ̀ tó are ilmu tafiyir ko ilmu tafiyir na suku kin wayajin e gode wo de matsayin ba na ya tsadan wutin da yi nan ngole na de embocha e gode wo de kan kito ga zo kan kita ga kito kan kita ga mu lokaci kiti lokaci ya sallayo ngole ba na ko wa ga ce gille gan ba su fifin jiwoyi lokaci ke tsara ajin sallah ka zo waga cule zugu igidi ala da lokacin magada jani waga cule ji alfijir ala ta yamma na lokacin asuba ya jani ngole ina ajiye yin na biye da ya والقمر قدرناه منازل esase shula manazil ka ka ka ka ya wuce bu li ta'lamu adada sinina wal hisab ابو اجا دي يا جن بتو نساو يا الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل والنهار ايتين فما حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا يسألونك عن الأهلة تجعل جوجة يتجعل كل هي مواقف للناس والحج سبقوا عليه قال لي ما تفسير عندي كي laifi da ba canji maudi amfani wuta ya mafari canji ya saya sama to ji wa zai na sama a duniya bi masabiha ya san mai gangani da canji yi ya ba ci suku tsangi da wuce ya ne lace shekan na illa mani saraka sama fatawa shahabun sakil wani canji ya lujiruju mali shayafin zarga zuwa da yi ga wasu mona ala sanju ye ta ci zugu sanju ce yi alama ne lake da ko ba nan hmm. ko hmm. wajen najmi ho ya ta dun wanda ji jalakun nuju malita ta dubi a fi zuri ma tilbar wal bahar allah ga ya suna sanju je ya yi boye ba wu ko hmm. ye ne ko ba dan ba ji koyan ya e duwa ko la kwanci zai je fai ya nuna wata ya shi wani ko da sauransu ke ji faro eh, a cikin yan sun gaji ne bayan gaji da ake fitilar mm, wuce wuce su hali no le edu ga ti e ti pange edu ati ti un gami na mm. so wani ya toko sun ya mm. waje ta san sabo so no le kowa shi ne ko ko shi ne ko twangi na dodare na ngai na me ko ji kanan no le ko ngawa ji jo wa te la ni to no le reji reji di ni mu na ji jo a ku yo daron zan ba ta pe da za ku to de za to e ko e ko ta de za to e ko ta de za to ba ni sara ge ci ci ji kanan to ko ci be fili no le wode gito kawo amma zai ke ilimin nujumi na roga ya ko ba ka zo ga ya ko ya jika zo ya ko ba ka zo ga idai ya ko ba ka zo san gima a amfani ya kiwo amfani ya sanjo amma yana na ce ga ya wuce wanda ciwo wanda ta fi ta fi rino ko a ga ga tiya ya sayi da yawa da wawo ma ko a wasu hanyar kaza gatiya ya alamayin egu masiba gaji kiyo masiba gaji faru an gwale na jirediya sai ya falakun bin mawakin na jiyo mu inna wula kasamun lauta na munazimi na wula qur'anun karim fi kitab maknun la yamassu ila al-musa'an tanzil min rabbil adha karshe aya wuce shi e bogo zai je jazi kiye ba tsangi tsangi ga latin ga ya jazi tsangi da cikula latin ga ya jazi janin annabi za a sallan bai sallah zuwa bai sahabu shi liyani ko da ne hudaybiya annabi ji sallah su ba da yayi lokacin ci masu ku na ji su ba zo nan annabi gan qala allah ta'ala ga ce ga asba min ibadi mu'minu wa kafir zai ba mu'mina ma zai ba fa amma man qala maza ne ga mutum na bi fadlillahi wa rahmati adu le adule biya ibe falala ramu su ko gangani be ram be ramu yina fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawatibi sana wa iman bi ma di kafir ti gani be tsanjiji wa amma man qala amma ga ne ga mutum na bi nau'i kaza wa kaza ko hmm. ele adele biye boye twangi kazo be twangi kaze ne goto fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawati ko sannan hmm. wa di kafin ci su ko mai maji be twangi shi ele mun ji mini tasiriyan twangi budan hmm. wa ji gani ko hmm. ele du shi daga ba sai ci boyo sai ce duke mini ga bu ne wallazi nazul gaita ko min ba di ma kanatu wa shi rahmata to ya ci gaya suna dule shi ba ne za shi alo wala ta ga to kauno to ko sai ci ajin gara mu sheba inna inda indahu ilmu sa to ci ilimi alkiyar ba su ko budon wa yana zilul gaisa ga mai dule shi wa ya alamu ma fil arhayu ma da ilimi na mahaifa na wa mata diri nafsun ma za ta gadan sai ba yi make na ji suna wa mata diri sun bi ayi arudin za yi make ke da na waje ajali kina ebogo ezula imanu ji daga ne benin ebogo e ino ne yanzu shugaban gaskiya su ba shi su kawai e gwaji mu ya da kido mu ya da sawa ko mu ya da ko mu ya da kwa esu ko e hmm. wuya da sawa ko wuya da sa ko wuya da sa ya ko e umar wa ga wuya lo maka ya fa kicin ga zumbu zumbo mai lawun cin duya wu ngo ne ne pata wa le ba wuya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ngo diga ne ko iya suka Allah bi durrin fala kashifa law illahu sai ci ka ga yugun ga aje wa zando le gun ci kya ba wa sai mu ci ko wai ridka bi khairin sai ci ma ko da alkhair ba fala rada alfali yusib bi man yasha na man ga wa iyaka wan nazar fil kalami wal julus ma ashabil kalami al imam al barbahari ga wa iyaka me gangba me jo kasaidi me non wan fil kalami ga sai da cin ilmul kalami da ma ilimin philosophy ilimin mantiki ilimin logic ilimin nigo ga juma wal julusi ila ashabil kalami wa ma ke da fedun so bai je ji ilmul kalami na man nga ji gani ko nga malali ta fi en bidiya ji e wa ga ba wa ko ji gani ko ni ta nga mala mashruatun alif ma kan ta fi ce ga kutubun hazara minha al ulama ni ta fi da wani maji won ga ji àti àgẹ́dẹ̀ ìdìbò ẹ̀lú túra ju iná wọ́n ti dáná kó ẹwọ́ tí ìwò zango ti gẹ́ẹ̀gẹ́ wọn gbó engineer of báwo ní ká jẹ́bọ́ ní wọn wá gbọ́ ọjà àbílẹ̀ ní ṣùgbọ́n àrùn ìdílé ìyáàbí tí wọ́n á gbọ̀n sí. ẹ̀rù túra bẹ̀ bíbí ẹ̀rù túra bẹ̀ dẹ́n bíbí ayé ẹ̀rù túra bẹ̀ lítàfẹ́ ẹ̀ bíbí ayé oúnjẹ mú ìmọ̀ ti sọ̀rọ̀ wọn. ewa kibo je idza samitum ayati la yufaru biha wa yusazu biha fala taqulu ma eh, ya ga wannan e sirki bi aya ko ko a ce ji tsaba garbi ne ga jiki mu e ga sai du gangani be da wuci hima ma Allah subhanahu wa ta'ala ga فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وعليك انبيدياي انجي متشابه نغاجا لم تعتلم كم تشو ngole e daga ci ci wuce da da ga ni be nan bidiye wadi a bele wa sai be nan bidiyu wa biya daga baga waje abin ya wato ya gani ya da ba daga baga waje a sai bile gan amma an ga can da bai mun jiyo daga baga waje a sai bile ba ci right na daga baga wasu waje abin kiyo bidiya ne bidiya ne wato wa ce ahlu sunna annama la ni sa sun ga rajulu ala dini khalilihi hmm. fali yanzu ahadukum man yukhalil e za jani to adini yan masoyi gogo tine zairi na wura ali masoyi na wa diga na ko tine zairi na wura ali kino wura ali masoyi na nga mala en bidiaji e le pata so amma zairi ne ye ya ne so e za shi shiwo fuji bidiya amma wula bidiya hun so ga ɗiyo ga bidiya nan da zuwa um. ko amma da ke bidiya hun jige ga da jino ko da jige da biya ki da yan bidiya hun ci jino nga wa jikiyo a ga a fiye wuzo a ga yi hun ci maga mutu a fiye wa zanu nga ma malaja ga mun akfa anna bida'atahu ko lam takfa alaina suhbatuhu za ne ga bidiyu yi na da irin wani ya na wani kiyan wa yi ya nga ma malaja ke gagan alul bidai ya takata muna kulla shay'in la suhba en bidiya en eh, la ta so amma ga irin ne ye ya da ne dikiya wa so ya e wa tibo en bidiya ne ga da bidiya irin wuce ne eh? ga dikiyo eh la a zairu ga wazo muso ba sai wala irin wuce zama e wa tibo mashrabu aso sai da ne niyo ko ji hali yana wanga wani ko nga imam wato e zu ci mu ta tin sunna so ko mu la mu ji bade yin mu je ya alu sunna nan umu je man ta tin sunna na ta ta wuka tun umu je li ta tin manya sunna nga a fe ta fe shine gajiyar man na idan bidiya na bai so kai kawai ji hankali an gato bidiyo package yawo musamman yau ga go da gowa ga sun daga da wani o maɗa da wasu ibo ebo na to zane ji bidiya nan wa ta ga we sun na wa ta ila wo wati ga ji wati ga ya na o ta pa bidiyo guni o to ko ta go da nan ba bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wẹ̀ lágẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn zo zama qasim a zamakshari da ya mutazila unga da zama zamakshari amma zama shari in ka litafin ngole wa tafsiri kai ga al amma ni tafsiru wa kashaf mun da bugu nga bo fe fa a tifiyo ya kiyo akida mutazilan chu ni wa abu kiyo in fomfiyo amma kawai ke ke ruga ɗe da ba doji abu hayyanin na hawaya wata ke to a yin alusun na jiya ko da ji an kariya an zo yau ga ta tafi da yanzu mata riba wa gugu ga ci wani alalin wani mutar ta zaki fagu ba ni wa ma la gwamnan ko la ji ganewa ga malla wa ga tafsiri ya abu hayyan annawa al-bahr al-muhit wa yabu abul qasim jalullahi da ma sharin jiya ebe kibo ke na zama da ke so ta gularan ke ji fe ta famuta dilanci ko tafsiri ni bona a ci ga abul kas a ci ga abu ayani annawi hmm. al andalusi mutu da laranci be na wuya da ya kan wado liwe ba yi eh ebe kibo an ni ga zamu ce ji ajini ku ba ni zane be shi ba on ci de ko bayani ni mun dai ga lan a ga nafi nafili tabidi kaga wanda ga nawe din kati alaliman lan nafili tabidi no tun ga ban eh, da na zuku e da bulu wa ga wada ga wannan kai ga ga ji kafilo musbati ga Allah subhanahu ta'ala ga ga ne musa da lan tarani walakin zuila jabal ni sakara makala fa sawfa tarani ne ga lan nafi nafili tabidi ya gogo mu ya ne sai ciya wani ibn maliki wa rabbi jiya ta zama shirmu ga wa man nafiya bi lan mu abada fa kaulu hurdudu wa fi wawu faduda ko diya ni ngole tafsir wo jama ma wa kiyo wa bibi usogu nimwo iya ulu mujin ke ga dai ilimi philosophy ilimi esu fonti de ebo di gbodi ne ti o di ke pata un pati ni ta ti mu je mo ni ti o so ga ni ta bi ya ke ma se ti ji ìmáàmù Gàzálì sufi lọ́wọ́. sufi wúra ah. wọ́n ti gáyìn ọkọ hmm. hmm. ibnu akim ibnu akim ibnu akim mọ gàgàrò ní lanku lẹ́nu akim yìí o àmọ́ akílẹ̀ kájí lé ibnu akim yìí o ibnu akim fẹ́ẹ̀dà fẹ́ẹ̀dù tó mú sẹ́ńtẹ́lá jù wọ́n fẹ́ẹ̀ fẹ́ẹ̀jì o hmm. nìdẹ́yìn nìní ẹ gbogbo ẹ̀ na mú sẹ́ńtẹ́lá ìyá àdòjì nọ́ọ̀sẹ̀ ní àgbo oṣù tó a.

kijuyo nole cha <laughs> eh? nole arawo di uga aje zindi uga garu ni ki majo before wo je zindi uga garu ni nana yendo chu feji ndozo chu fejo ngada sura tibaji ufeda fedu chi ita agwa ke àtẹ́bí tí o àtẹ́ pàtí lẹ́rọ àtijọ́ ti fi tí o ńgbàdà tún fìlọ́sọ̀fà yòòdì tí o ǹjì ń bẹ ayé ńgbàdà tún làkẹ́sọ̀ yòòdì tí o ǹjì arúgbó bẹ ayé anígà àti èkó egbòjì tí o tí o gẹ̀fú tí o gẹ̀fú tí o gẹ̀fú tí o gẹ̀fú tí o ǹjì bí àjẹ bàlá àjẹ mọ̀ síbi àdínà àti mọ̀mọ́dọ̀. wọ́n

cikin babun nabo launar ya kun sani an na kana a samman walau kana a samman wayan zuwa yi wasu mu mahal a ah, wala aya biya wala hadisi biya wala tarbiya waje din launar ya kun kaza na kana kaza walau kana kaza wa kaza mahal to kawai dishi a wajibu ala Allah ta'ala no yanayi bai no takada almutakallimu ne jinno ezu jikiyo ezu yabuyu ọma shi ọbẹ da shi bayan almutakallimu na jibe mu nawa iya ka wannan zonu fil kalami nole ga me jiyo gangba gambe cikin lelo bayan littafin almutakallimu na ji ina wajibi na lutun da alkurani da suna da yana salafu salihu ta tibo ne to ba kinga to ba biya to to ba biya suluko ne ga imana je goro ko zando ne ga ko salafu salu je lugo ba ya kido na de ba bi ne kene na nga mi tu e, e ko manyaula maul kalam shi ko na ji ajin a ji wa ya aqida ji bi qaida yan mantiki to yi no da hmm. ilmul kalami da ni gwe da almuqaddimatul kalamiyya da nataijin ilmul kalami nan gai za ku abu bi gomi ba ne ga mun gogaji gogaji na ba mu tiga daga so ilami tu imam mali ya kula ma da rajulu ajdal min ay tabanahu ga na ta yanzu ke mun gogaji za ku ai ga mi ke tu ai man da ala bi na garo dalil hukuma lil khusuma ta sana tanakul e gogo wa le ga emilatu alqur'ani emilatu sunna akin egbe titi ani etadu sai ba duwa sai jikatu ko sai da jikatu ne mun kirkiji wato lokacin da ilimi yan naji bayan unda mini yana lawa goyi goro ne amma nga ye ni goga wa jito waje a dole to shakka ya ta inda so mu ngo ji gani hako ngo le la ba biya ki sai ta yi gangwa da gangole sai ta yi gangwa da milatu alqur'ani bai bai a asarin ya salafu salih jikeli mul kalam lugwa alu suna je to da ta ci yan doro ba sai ya kinya alqur'ani gangan bai suna na ta zu daga ba annabi su a wasallam nan uji kai da liman ciki da kai da ilmul kalam ga alu suna je ladi ki ilaji eh, da imam shafi na hukumi fi ahli kalam ayyudrabu bil jalidi wani alu ga hukunci nan ya bai kin an mita mu da jona a fi ya kashi da ke da ci bai don dina da ke da shi wa an yutafa bihim fil qabali amma la a bai bejo wa an kala a ci ba dan azza da za mun aro da hanin su na za ba da ilmil kalam na ga ya gagba ban zan ga alkuran da su ci kyawun ci da su sun ilmul kalam na ilmul kalam ilimi wana kubolo mai ya salafu salu jama'a sai nan ilmul kalam lugwa ebe ngole ko amma la mana ji almutakallimu na shiga unga ne daga tuna a cala alquran ba sunna ya ci cina ngole almutakallimu ga shiga aljawhar aljism alendu oji ngole terminology ne mutakallimu ne je yuzu alquran je dikan e ga ci ga ebogo esu gambe mi gbo elu lagusan alquran mi sai na salafu saluji ta tubo ne al-imamul barbahari no da mu gaci nun ga mallan ya suna jaja ga kiyo e nan ya ilimin man ciki jin da ilmul kalam jin da ilimi ya ni boji e dikiyo e ya ba e won pate won wani bo wala ga lagi wala ga wani wala ga di ko e borwa wala ke kala de ngozo won dikiyo won je ki ya won wani e da dia won lugo e da lokaci wani ji ilimin alkur'ani ba suna da daji kyau ya bai da kiya zai ji ji ilimin kalami da gaya nan ya zake gazali nan ya zake alfakulun razi nan ko ya zake al'amidi nan da sauransu na na yi bayanu a ji ilimin kalami da gaya man rigire Ga da alaƙa ya ji ilimin kalami Allah kiyaye. Rawar julusu ila ashabil kalam, wa ma da fidun su zai ya ja sabul kalami na ma ngo le diga da wayil mul kalam o mara ke dun zai ya dil mul kalam na ma e bo ne za shi dambo e yi ruti ga sa ko kai za wuci magaga kai za wuci da fasa e eh, za ndo re gbo bi bi wala wuci jani ngo za ne mata ba uwa ki wa you are carried away with egamana you are carried away with enibo you are carried away with philosophy ka je yi ruci mun wa ga kiri sun ke dubbe mai ya hadisi shi da dubbe zai je ilimi kirki a can mutu ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam ne da fe dubbe ulama al kalami shi ma e bo kibo e bo no ga kiri sun man ne ji ilmul kalami ne na wa kai ga wani kiyo man a hadisi shi gari mai ne ta kwai goro ne na ka mutunci je bo lobiya da wato layi ma ne shi ga wani ga manaja ga alamatu alil bidai alwaqi'atu fi alil asar alama yadda bida wasu gaga dede ya ce manya hadisi yo na ga mutu ba wuya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wani annabi la misali yoko ya ce ga fahali nufi ma an yi ziyaka ga kotun kwacin hadisi ya masa jarisu samu jarisu su a na fiye da bai zakirgen bai zafin su zadijinai ko nkoto ko tiɲɛ zani dafe do so zani la alimisi ki su wani zan di alimisi ki su gubo na za a ṣe eyi ima ahun di kiyo ima ahun lasu oto ewo oto fe di kiyo oto fe yakan ko awu ma wai ma n tabbata aminu awu ma oto lo na waje owo jije shi biyu awu oto ma n yawo ya ọmọdé tó owo oto na wa shi biyu na wa imma an tajida min urihan hmm. tayyiba awo te do to no fetu na o ke o to de kan wan yuku no le ne bo no fetu to kino ga da ate do to za jeje ni za ye ju guru nan ko da ye ju guru ze je zu guru nan ko da hmm. je zu guru na ze lo tuyan go da ye

wani ulama kalam ya gada ce dun to aga ji la sawu wasu idon na ni hmm. man ya alki man ne ji mataki alkurani ba su ne bi manajin ya salafu salihu ji nan wa gada ce dun tsawo ji gaya kiyo wa gada ce dun tso jalisu salihu a ni dan hmm. wani ko ji na ku hmm. man ga ware kabil asari wa alim wa alim wa alim asari wa iyahum fas'al wa ma'ahum fajlis wa minhum muktabi wa alayka bil asar to ah ta asar aw sun asar ya ni bisa sallam wa alil asar bi manya asaru ji wa iyahum fas'al wa maga diga mawuci yawa diga wa ma'ahum fajlis wa maga fi biya ga wa fedo wa minhum fastabi daga aska mu ga wari ke ga wala ke wa tun aske wayo ba ni diga wa alayka bil athari agwa sun athari ne no bane kiyo hadisi ya ni sa sallam ban ga wa alil athari da zabai athari ji ma na agwa sun da sun ga zabai athari ya ladina amanu alaikum anfusakum ai alzimuha hmm. ko hmm. na fastabi na ne ila tun aga

man ata'ani da ne ga mutumi na dakhala a wa wa da aljanna man ata'ani faqad aba man magale man wato kan fa ga wa ga mun ga aljanna yo e go agwa sun hadisi da manya hadisi agwa su sunna da manya sunna ji e ga manya sunna ji masu mu yanzu na ga gana 100% wa ja ni dona yo le wala wala su go manya sunna je bo tibo e bo yen ya ni bi gama la alusunati wa jama'a ji which all love na ja imam maliki na be boye na ja imam shafi na be boye na ja imam ahmad bin hanbali ne be boye na ja imam al-bukhari to al-imam muslim ne be boye na ji al-imam abu dawud to al-imam al-barbari to ibn battah to al-imam al-ajli to abu al-qasim bin allah tabari ne yan be boye na ja abdulghani al-maqdisi al-jama'i ni na bebo yana da abdulkaim nan da yake taymiya da ibn kasir da ibn rajab jina bebo yana da mana ba ta harjin kin albani nan da ibn taymiya nan da da su da albani da imam shaukani jina bo yana da mana bayani wannan aga ga na jaje masuma hmm, e dide ji a mai cibici aga dide ji a de lada ku ba aga ci a dike a de lada ni amma alani to e ci ci ci ko ko ga na ku hmm. good ga wa iyahum fas'al wa maga giga ba wuce yawa giga saboda sai ya fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun zai shi wa ga ya alu zikiri ya ga zai je ilimi alqur'ani mun ne be sunnana in kuntum la ta'lamun ka ga je ilimi ano ga wa ma'ahum fajlis wa maga ke da so da zahiri wuce shi wa minhum faqtabis wa maga giga ga wasu otun haske ga yin ma'ana wa ga ta zaji wa sai man kana minkum mustanafa li sanadi man da na ga ta zayana wasu zaji ajin da dari ne fa innal hayya la yu'manu alayhi al fitna e bone zane rayu na aminci da wa fitina da juwo Allah subhanahu wa ta'ala ga wa ya ra'aytal na shi a yatina. فعارض عنكم حتى يقودوا في حديث غيره وإما أن يسينك الشيطان فلا تقول بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقال بيجيتشن في آية يبون إيه وقال يعني أقول أي جزء يتيوى مدى إلي نوع أنا أفهم جزء ونشي لقوا عند وعادة غنوة شعب sai wago bayanin gaskiya da biya riga da tudu su a zalimi ma kad nazara alaikum وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستعذوا بها فلا تقولوا معهم حتى يقولوا في حديث غير إنكم إذا مثل يقول إذا تلوشوا ذا دي جي ما abokin barawa barawo ne ko a rajulu ala dini khalili yanzu yanzuru alukum man yukhalid ta ta ne ga da ce dun tsokka kadarinu ko diga nya ko wuce difenda a kida kadari ya ji wuce mali ya yi buye buwanin ki musayo kadari yi musayi mo riga da ta da tsawa rigiji go ji gani ko wuce rigiyar wuce difendi ya ya gaje da na ji hawari ji ya gana musayi ki muyo kariki ga musayi mo. ẹgbọgọ ẹdùn dìkì ọ ezuga da fedu to zadedeji o fe dadifendi e zadedeji gẹ́gẹ́ níbi ẹni zadedeji ẹni kí náà ẹkú e zánẹ́mọ́ ngọ́ e ti gá za ọkú àmọ́ àlẹ́ gan ga ni ẹgàn ní ibẹ̀ ní ojú ẹ̀dẹ́kí ojú ẹ̀dẹ́ káyidá ní ẹ̀dẹ́kí ọgọ́gọ́ yìí ń gbénu ẹ̀bọ́ ni hali na súnà ìgbó e ni dẹ́wọ̀ bí hali na súnà ìgbó káni kó o ti ga ní ọkú hali náà. force yadda wani dabo hali ma madaba na force da wayanin ko ji gane ko hali ma madabo na wuce hankali waje dangin da ce na yi mubta juna ko la ji gane wa dan juwa zuwi go ebo na wani ubu ebo na bidiyo na wuce maka ga waji kiya waji sulatul rahim gangani duniya e e e kiya egu egu dangi bole ni kana na ta ce wa gona a ah, ah. so wale gan na jibeno dai all in all kan goci mai zai bai shi shi zaɓi bai jibe je bai je wani sai goci ila shi a bani eji bombi maiduguro ko eji bombi kano ko eji bombi rajo ko eji bombi libya ko eji bombi misra ko algeria ko somalia ko sudan mo wai dikiyo wai mafi wai ga kai gaskiya wani musulmi je wore masu wani bombi ne ma musulmi ló ti àwọn ọ̀rọ̀ ojú jẹ́ wọ́n fáyẹ̀ mọ̀ ńgọ́ ilé wo tó dàdìdè gó ìlú ọ̀ṣà ọ̀tọ̀ náà gùn tà tó ń ṣùgbọ́n wọn. tọ́ gọwọ́ alẹ́m annahu ma ubida allah bi shay'in mithlu al-khawfi min allah subhanahu وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى قوى على الجديد annahu ma ubida Allah ajibu ta sokwa bi shay'in da yando cina misdal khawfi min Allah subhana na ga ku da sai sai cina wa tariqil khawfi e ko da sai sai ci wal wal huzni bi razana wa shafaqat bi tusayi wal hayayi gangani be zai su min Allah da ba su ko tabaraka wa ta'ala al-imam al barbar ga wa'alam dibbe annahu ma ubida Allah ajibu ta so ko bi shaydi yango na? misl khawf min Allah subhanahu akko yezuje da so yato yace sai ta wala wa khafuni e ga suna mai suna ne sai ce wa iya ya farhabu ni ga ya wado sai ce wa iya ya fadaku ni ga ya jikiyo ni ga ya suna anabi fa sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahad adaba da ni dai wa illa sayukallimu rabbu sai to shi wa ga duyi laysa bainahu wa bainahu turjuman sana dubo gana wani kiya wanda sakaniya za ji bua sakaniya ganin da sai na dubo gana wanda wa wọ́n lè wọ ẹnu jíjẹ́ ẹnu yaba tí ó jẹ́ wọ ìmínkùn ìlàwà rírùwà àdìlàndó ọ̀jẹ́ nínú ìgbà súgà àdàgbọ́ndàrẹ́ tìrà ń sallallahu alaihi la adri ma yuf'alu bi wala bikum na ajin ge ni na matte na aji wala tuzaku anfusakum e ce yi annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna rajula idza adaba la ya'muru bi abyani janna wa tilu tijma janna hatta ma yakunu baina wa bainaha illa zira ina da kida ne na ga zira ne a sai ji kwalin kita fa ya amuri bi amali alin na ta lu tijina kuma ya kula on ga gadan no ne yen ne ya da suru e goba e gogo e zuje da su soko e bona ni bi yakunu buli bali baina ibadi ni. asabi rahmani ya gbanya alita da taka ne gwanyi ni gubayen to ce yi kallibu a kai fasha sai ce shi baki min abu ne e bogo e du shu de da sun to ci kimi ya ci no zumbe ki a yi hali yin so kimi ya tuta ajinu da kabaro mi ga yi wan jiri akan kike ne yin sabitu Allah alladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya e qali ya da ga ga ilaki wala kajitu muna furadan kama khalaqnakum awwala marra shin ni ga da filiya likiya ni ga ga da takaniya sabati zidu mulafi zilu mulafi da lazu ka ni aji gidiyo e fa likiya ni ga da be na fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir na ba mi ya zo na ba mi ya zo ka tan aljanna e fa likiya ni ga da be za ta guri ta huwa za ta guri huwa sai wa kiti ni ga guri ni e fa likiya ni ga shin zai sha ruwa janna na bani a duka zai ga fiya madara su rabu a shiga ya guno nan efuwar fiya mi ga dabe shin mi ga ga na mini zai sha den wuya a fiye yin na wasu yana kalkausar fasali ka wani halmaka shin ga da ta ce zai ja ga ya a shaga sukan sukan in na kalata diri ma da su ba daga wani yana bi zuwa wani nan dole yan na ji bai ne eh, ya su suje da su uji ne zaɓi shugan gawai musulmiyani gawai mai yalo ni, gawai mai mutum manajin a ya salihu jani gawai mai kaza kaza ni ga a kida mata zuwa ni ke gawayi nan ki da mai gobe su kubo yanzu kawo ji su kuba wadda girman kaya wadda asada, wadda nan goyi musulmi babu dalila wadda cin mutunci ya halitta ya ha hakiye manci hakiye ba hakiye imi hakiye ji hakiye makwabci da sauransu hakiye soko da ya ci na ta ce bari wa makin ga alkawali na malaka yi wa bai wa ya dubu ta so ya ci na wa maji nole wa ka radijin yan bidiya ji ga yanzu ga ta yi cune ga wa bai ji radijin yan bidiya yi wa fefa wa yin wani ya ta zo ya bonu dubi na waje an bidiya jinin ebo so ko bo waje kashe ebo waje agufinci lole kan ga ya jeje zai ji wace ji raji ebo waje mutunci wuce ebo ya jeje wuce wulu lugwa ba wa ji lada wasu kwasu kuma wasu ko laji ganewa misali lole wacu jinin ebo na ga oga jiuna na ma wuce lawo ga zabe ga oga jiuna na ma yitimin wa dikiyo waye daji da yanya ana waye ga wani dikiyo polisi me se da ne ga yanya na wuje a jiuna ko la diga ne wa ebo ko bi da so so ci wa tariqul haufi. والحزن والشفقة والحياء من الله جد سيسو زيسو كو ابنا نبي الحياء من الإيمان زيادة من تيبو زيادة من يا إيمان وعلم أنه ما وبر الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه ebogo ebone ingole ko do wote da ajibu ta so ko beye na akun akun al khawf min allah inana ebona ibada wutu tatiyan arkanu wuta alkhawfu warraja'u wal mahabba alkhawfu da sai so yace warraja'u e bumba no ya alkhawfu ga Allah ga biya ne ne ne arraja'u ga Allah ta fi da ji ce ko ta fi ro kikiri ke al mahabbatu ma ga Allah ya je buye ya so yace wa je buye ya tu ci wa je buye ya mu'mini wa je buye ya jo e bogo nga ya alkhawfu kawai nga wala wasu wacce na kenan lugo waga wale waga alkunun tuni rahmatin layi ji wa maga jawa riju in ga yi rajawu kawai ma wala gwaso wacce alhauku ce waga al'amnu min maka layi, ga je wacce ga je murji'a kuma ga yi almahabbatu kawai wala gwaso wacce alhauku war rajawu ce waga je kiyo waga je sufi ngam la ce ji afa aminu makar Allah fala ya amanu makar Allah illa alqaumul khasirun adi aminci ji ma kirci ya tsoyi zando do adi aminci e be ma kirci ya tsoyi a sai zai jaji kino zai jaji asara nan e gobe zuga te ku goyen mu e zuga te ni ti ta chu me ye kibici ye jilesi ye le sokoba farila ngo ti ye ji gumiya na ti la ngo ti ye ji kya ye sana kadan ji jungwa ebugo idokun da gafara bai idokun da tuba ji idokun da yaji tike su kwe yanzu ga sai ne ga mu ya ji a nan mu ga wani mu ibe na adị suna ikpe na ji gorona so kwazo bai ji so ku bai kwen goro imran ibn hattan kula ne imran ibn hattan na imran ibn hattan sunna buta wasan kayan amma bai ne na imranu suna sa idan ne yin zagin doci yin zagi ci masa kida wa rufi man da yin zagi wuce imranu suna sa ne yau? guji kiyo guji yawo ga guji yawo mu ya mu ya daga tuti wannan wa da shi suna jiga kida wa rigi lugwan addiyan da zuwa ke na in zagin na fe jiwushin akida ya kawarijanci mu fe ju kiyo mu fe lóye wúlò àṣegbà àṣegbà ni lóye kéèjì méjì ojú ẹni fẹ́ bá àdúrà ya sọ̀kú wà bà sọ̀kú gbà á tọ́ sọ̀kú olúgbà alámìá tú èkó náà ní gbòmọdìgbò sọ ájú yìí bìtì kì í sọ̀kú alúgbà á sọ̀kú alúgbà bíbí á sọ̀kú alúgbà á bíbí sọ̀kú fìtínà abul hassan al'ashari bàbá wọn jẹ́ àjèjì ní ó ṣe àwọn pàbẹ̀dìyàn bí àgbọ́ àlẹ́ àjò báyìí ní ó mọ pa àwọn bí àgbọ́ àlẹ́ àjò báyìí náà lóòlé bàbá ní tàbí ẹ̀ fún lọ́nà àjẹ́ àjèjì ayé ẹjì náà mú olúwa ní jíjẹ́ na kun ìṣó nàmẹ́dá àwọn bá tapá de rúkùn ìlú ẹjì ní àrùkà lóyún mọ̀ọ́sẹ́sì àjẹ́ àjèjì àjèjì mi ní ti ta ya ciki wale ga gina ka ta bani ya ci mutazilanci wale ga gula sana da sharin wunne na goyi mi na mutazilanci ga wufin ba zo daga tabaro zo bayan Ebe ya bugo har tu ba wani ka kunu gen wacin na duku aga yi to a ga rasu yi mutakallimi kishi ya al mutakallimi da jinwa ta ba gu mutazilanci wale babu jaki da mutazila amma wale ne zai je juna ya amma ngo ne to su so ko biya gula san la shari wazu daga akida ya mu te zan je da shi akida ya aro sunnati wal jama'a shi kaliba na to min bi bil ti la le tabli e gogo e zuga sai le ga mu ya ku ari da bi sajo se ba zuwa bi so ko e so kula goru e wa yidina siratal mustaqim اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا sabogo ngo ya kide alu sunnati wal jamaa'i wuji ga akira kawai ya yi fe tun dabo salla azu zaka haji istighfaru ji asalatu alibi ji aduwa ji sokil kafi ba nafila ji kiyamu ji ngo le ko tabiya wanji misun wade zagu ne dede ko gabe gama na zai gabe alilimanci gabe algibatu gabe fari gabe ya tinyele gabe asada gabe zine eh? gabe ne ba ka kwe gabe alilimanci gabe ga kuza gabe takade gabe gemu waye lóye pátá lè jí ọ ǹdẹ nìyẹn sunno wa àjí na súnà ne, nga àkìlẹ da iná bí òun yóò ní egbèmọ àgbà yìí imani bayan ibẹ àlùsùn wa malun wa àmọ́lúwa ga da ci yana ci ga sun nauyo wani sarawa moji dole ga suna ne ibo mu da ani ga mun kama ramadan ne ma na wace sabon gubira na ma ka da ma ta ka da mun zambi no diga ne ko yanne benyo nga ko ba ya al khawf wal rajau da al mahabbatu ne yi da dojiya wai wato no wo so ne tu de yo lugwa ko ta wallahi wa tariqul khawf wal huzn wal shafaqat wal haya min Allah tabaaraka wa ta'ala no le wa ke nu we go su ku se bi do da se le soku ba mu da da so gun ko ngo ba won ne ko fitila ba na wa ko e da ga bi be mu te u ja fitila do ga dan no na wa ji ke ne ba de ji mo e do go wu wa ju je go wadda da sako ba mu ba zo inna allazi khalaqa mai rani sako da jali ta to ba shi kole wani jiyo wele we ta fiye da su sai su zo ya to amma la za mu ne mu fari ji mutu ci ga lata da alil lahu wal nazirina ilaika ga lugwa ga sako ga iza babban dine ci wani no mu hmm. wani zango ci da mu zango ci ci ya zahi da mu aga ya baba ci wani a je wutan

ba kweli we Allah subhanahu wa ta'ala ya min Allah min an-nasi wa la takfuna min Allah huwa idh baytu ko idh ma la yarda min al-qawl e nole aja fe so fe su ya ya mai su zo so kwa so

evu baya arrajawu evu baya arrajawu alhaufu ci da su almahabbatu ci boye ruwa ji gani ku e su e, e ji ba da ya ko bi alhaufi ya khafu na rabbahum min fawqihim e ji ba da ya ko ga gani be arrajawi ko yarjuna rahmata wa yakhafuna azabahu faman ka ne ji liqa'a rabbihi amajibu ta so ko ni de al mahabbati والذين آمنوا أشد حبا لله أما يجبوا تاسو قبل الحزن يا يجبوا تاسو قبل كيو الحزن يا الحزن رعزن aga kiwo no waji razana razana wancin ga ibada da wuya jiya ka kuna nun eji ko bi al alhusnu ya sufi ala ile rikin zai je daji buta in the name of razanin ibn taimi ya mawa ga wuce ruwa ya hunga ga hunga miji asaliya eh ba tari ba gaga ni bai razanin Role ko amma ga wale ga mele ga alhusna al-imamu albarbare tiya bane duk wudi kiya wudi alhusnu ya razana ji láwọn èrìfà wàtò ìlàjì èwo tòsẹ yẹn títà àṣù ìlàjì èdè je ya títà àṣù wọ́n esu dẹ̀sọ̀ kwari láwọn lónìí mọ́ wọ́n esu dẹ̀ ọ̀zọ́ bọ́ wọ́n bí ayi mọ́ wọ́n esu dẹ̀ wọ́n bí ayi ká ka wọ́n ti ká náà kó wọ́n na wà lọ bàlẹ́ gá tìbí tí mo so subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu